أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزع شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتينا أصبر takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a jiya mun tsaya karshen aya ta saba'in da uku cikin wannan sura mai albarka suratul qasas da haka yau za mu tashi farkon aya ta saba'in da hudu na الله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدوكين سركيتي ونزعنا ما من كل أمة شهيدا زام فتر دمي شهيدا دقا قوة الأمة abin da ake nufi da mai shaida shine manzo na kowace al'umma haka imamu mujahid ibn jabar ya fassara hakanan al-tahir ibn ashur yake cewa wa shahidu kullu ummatin rasuluha mai shaida na kowace al'umma shine annabinta to da haka a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai fitar da kowace al'umma annabinta yana jagoranta ta a matsayin shine wanda zai yi mata shaida kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa yawma nab'athu min kulli ummati wa شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim tana musu ranar da zamu tashi mai shaida cikin kowace al'umma sannan kai ma mu zo da kai mai shaida akan waɗannan abin nufi kowane annabi ya zama mai shaida ga al'ummarsa kamar yadda mun faɗa a darasin baya hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi ya ce kowace al'umma allah madaukakin sarki zai zo da ita ya kuma zo da annabin da ya tura mata a tambayi al'ummar shin aiken allah ya zo muku idan suka yi musu sai allah madaukakin sarki ya tambayi annabinsu ba mun tura ka zuwa gare su ba ka isar ko baka isar ba annabi ya ce na na isar Allah ya ce to waye shaidarka sai ya ce Muhammadun wa ummatuhu annabi Muhammad da al'ummarsa su ne shaida shine fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون rasulu alaikum shahida Allah madaukakin sarki ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi ta yaya zaka kasance a lokacin da zamu zo da mai shaida daga kowace al'umma Waje na وجئنا بك على هؤلاء kuma mu zo da kai ka zamo mai shaida هؤلاء bisa ga waɗannan ana nufin al'umar kada Allah madaukakin sarki ya aiko ka zuwa gare su a wata ayar ya ce wa ka kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu shahida saboda haka ko al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka sanya ku zamo al'umma ce wasatan mafificiya litakunu shuhada ala nas dan ku zamo shaidu ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo kuma ya kasance mai shaida a gare ku to da haka za a zo da kowace al'umma da kuma annabinta malamai suka ce yadda abin zai kasance iri biyu ne akwai lokacin da al'umomi za su rinka wucewa ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala a filin tashin alkiyama to a wannan lokaci kowane annabi cikin al'ummarsa zai kasance ba za a ware shi daban ita al'ummar daban ba shine cikin hadisu shafa'a annabi sallallahu alaihi wa sallama za zaka ga wani annabin ma'ahu rajulun aw rajulani tare da shi akwai mutum ɗaya ko biyu waɗanda suka yi imani da shi wan nabiyyu wa ma'ahu rahab wani annabin kuma tare da shi akwai mutanen da suka kai uku ko ma suka kai tara wani annabin kuma ka ganshi da tawagar mutane masu yawa kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam to wannan kan lokacin da mutane za su rinka wucewa kenan ta gaban Allah subhanahu wataala to amma idan kuma aka zo za a yi tambaya bayan kowane annabi ya jagoranci al'ummarsa to sannan sai a ce kai ware nan su kuma su ware can waɗansu malaman suka ce a al'umar da za a ware ta da annabi shine al'umar da bata imani ba amma al'umar da ta yi imani za ta ci gaba da kasancewa tare da annabin ta a dunkule amma su waɗanda ba su yi imani da shi ba cikin waɗanda aka aiko su aka aiko shi gare su to su sai a ce ku ware shine faɗin Allah wamtazul yawma wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kaga da a hada ake to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun ku mujrimai ku ware da haka su sai su ja gefe annabin kuma sai ja gefe to sannan sai a ci gaba da tattaunawa sai a ci gaba da tambayoyi ana tambayar annabi ana tambayar mutanensa kuma ana neman shaida shine wa naza'ana min kulli ummatin shahida za mu fitar daga kowace al'umma da mai yi mata shaida mala yace wa huwa nabiyuhum shine annabin su yashhadu alaihim da zai yi musu shaida bima qalu da abin da suka faɗa min takdhibihi na ƙaryata shi wa ma fa'alu bihi da kuma abin da suka aiwatar da gare shi min ikhrajihi min baladihi na kokarin fitar da shi daga garinsa mahaifarsa irin yadda kafiran maka suka yi wa annabi irin yadda sauran annabawa suka fuskanci irin wannan kalubale daga mutanen su waɗanda ba su imani da su ba suka rinka fitar da su daga garuruwansu suna korasu to duk wannan abin da suka yi annabawan za su kai karar su gaban Allah sannan a nemi shaida a tabbatar da shaida sannan kuma Allah madaukakin sarki ya dora musu laifin su ya kama su da alhakin su Allah ya ce fa qulna lahum anan ne zamu ce da su waɗanda ba su bi annabawa ba suka cutar da su suka karyata su suka kore su daga garuruwan su kuma suka gina rayuwarsu akan shirka da Allah subhanahu wataala da haka zamu ce da su hatu burhanakum ku kawo hujjojinku da dalilan ku da yasa kuka yi duk waɗannan abubuwan da kuka yi a duniya ƙaryata annabawa ku kawo dalilan da yasa kuka ƙaryata su korarsu daga garuruwan su da kuka yi ku kawo dalilan da yasa kuka yi musu haka Bauta wa wani Allah ko haɗa Allah da wani da kuka yi ta yi cikin bauta alhalin annabawa sun hana ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar ku in kuna da gaskiya domin duk mai gaskiya yana da hujja baya yiwa gaskiya ta kasance babu hujja to wannan sai yake nuna mana cewa ashe kenan addini ba yin sa sai da me sai da hujja a duniya ana tambayar ka kawo hujja a lahira ma Allah sai ya tambaye ka kaza da kaza da kai meye ka. fa hatu burhanakum za mu ce da su ku kawo hujjojinku da dalilanku alama qultum bisa ga abin da kuka yi ta faɗa min al ishraki na shirka wa ma fa'altum bir rasuli da irin abin da kuka aiwatar wa manzo na tsageranci da ta'addanci da korarsa da kuka yi daga garinsa Allah ya fa'alimu annal haqqa lillahi anan ne za su tabbatar tabbatarwa ta yankan shakku cewa gaskiya ta tabbata ga Allah kan cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai kan cewa annabawansa shi ya aiko su ba ƙarya suka yi masa ba kan cewa kada a hada shi da kowa a cikin bauta shine fa'alimu anan ne za su yi sani annal haqqa cewa gaskiya lillahi ga Allah take fil uluhiyyati cikin kadaituwar sarauta sa da mulkin sa da cancanta sa da bauta la yusharikuhu fihi ahadun babu mai tarayya da shi cikin haka wa balla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suke na kirkire-kirkiren karya balla anhum ya bace musu ai abin da suke kirkira a nan duniya suke kaza gaskiya ne suke kaza addini ne suke kaza daidai ne to duk wannan karyace-karyacen da suke wanda babu hujja a ranar lahira sai su bace musu sai su neme su su rasa mala ya ce min anna ma'ahu sharikan da suke cewa Allah yana da abokin tarayya ta'ala an zalika Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka gurin haka to da haka wannan yake nuna mana cewa lalle a ranar lahira akwai kalubale babba a gaban bayi na Allah madaukakin sarki zai tara su a waje guda zai musu tambayoyi zai tsiye su zai ne musu kawo hujja da dalilai kan dukkan abin da suka rayu akai da sunan addini da aka ya kai dan uwa mai hankali da tunani kada ka yadda ka yi wani abu da sunan bauta in babu hujja kuma menene hujja hujja shine Allah ya ce annabi ya ce duk wani abu da ba wannan ba to kama kama ne العلم قال rasuluhu, wa رسوله sahabatu الصحابة ليس بالتمويه mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi kalla wala da sifati wa nafiya hadaran min at-ta'til wa tashbih al ilmu ilmi gamsashi karbabbe a wajen Allah qala Allah wa rasuluhu shine a ce Allah ya ce ko manzo Allah ya ce wa sahabatu ko sahabbai sun ce laisa bit tamwihi babu wani ruɗani. mal ilmu nasabaka lil khilafi safahatan yona ilimi ne wanda zai danganta ka saboda wauta irin taka har ka ke gwada bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih annabi ya ce kaza kuma ka ce wai wani malami ya ce kaza ai idza qala ar-rasul fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasul idan annabi ya faɗi magana magana ta kare abdullahi dan abbas wata rana yana karantar da tabi'ai yana ce musu annabi ya ce annabi ya ce sai su ce abubakar ya ce umar ya ce sai dakata ya tsaya yace aqulu lakum kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna kala abubakar wa kala umar fa wallahi yushiku an tumtira alaikum as-sama'u hijara yanzu ina ce muku annabi ya ce kuna ce mun wani ya ce kaga dai daraja irin ta sayyidina abubakar daraja irin ta sayyidina umar amma ba a hada maganar su da maganar annabi to ina ga wanda yake kasa da su da haka abdullahi dan abu zai ce wallahi ko a ce muku annabi ya ce ku ja baki ku shiru abin da ya rage muku ku bi ko ku in dai za a ce muku annabi ya ce ku ce wani ya ce to kirs ya rage sama taimuku ruwan duwatsu ta kashe ku domin ba karamin hadari bane ba karamin sharri bane a ce da kai Allah ya ce baka gamsu ba annabi ya ce baka gamsu ba sai an gaya maka wani ya ce duk wata magana da za ta ci karo da maganar Allah da maganar manzan Allah ko ta waye sai a jifa da ita bayan gida kamar yadda wannan shine abin da manya-manyan malaman mazhabobi suka faɗa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad Imam abu hanifa suka ce idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi duk inda annabi ya faɗi magana in dai hadisi ya inganta to mun yadda namu mun riki wannan da ba daidai bane ba gaskiya bane ba adalci bane ba ka ce ka yi riko da maganar wani ko da ta saba wa annabi shi kansa ba kai masa adalci ba musamman daga cikin waɗannan limaman mazhabobi guda hudu wanda sun riga sun faɗa sun nanata sun yayata a duniya duk an sani cewa su ba sa faɗar abin da ya saba wa annabi in kwa ga maganar su ta ci karo da ta annabi to kai jifa da tasu ka riki ta annabi domin shi kadai ne wanda Allah ya turo kuma ya wajabta a yi masa biyayya kuma ya ce in an bi shi za a shirya in ku an saba masa to za a bata za a halaka babu wanda yake da wannan lasisi daga Allah in banda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar Allah ya ce wa in tuti'uhu in dai kuka bi manzon Allah ta hatadu za ku shirya to malaman usulul fiqh suna da wani abu da ake kira da mafhumul mukhalafa idan aka ce in ka ci abinci zaka koshi kenan in baka ci ba fa zaka ji yunwa in kai bacci zaka huta in baka yi ba fa babu hutu to da haka in ka bi manzon Allah zaka shirya in baka bi shi ba fa zaka bata abinda Allah madaukakin sarki yake gaya mana kenan wa malar rasul illa albalagul mubin ba komai muka dora wa annabi ba sai nauyin isar da sako ta hanya mabayyaniya mala yace wa min asbabi ikhrajihim min biladihim na daga dalilan da yasa kafirai sukan yi kokarin koran annabawa daga garuruwan su na haihuwa annahum laysu ashaba amwalin kathira wai dan annabawan ba masu kuɗi bane mai tarin yawa saboda ba su da kuɗi shi yasa aka wulakanta su saboda ba su da kuɗi shi yasa ake kore su daga garuruwan su wa yastakhiffu bihim kuma ake wulakantar da su fa yastati'u bidhalika ru'asa saboda haka ne shugabanni sukan samu ikon an ya tasabbabu fi ikhrajihim min biladihim su sanya a kore su a fitar da su daga garuruwan su saboda me saboda ba su da kuɗi wa kanat quraish sun kasance tara annal al bir risalati suna ganin wanda yafi cancanta da manzanci huwa man kana zagina shine wanda yake da kuɗi yake da wadata da haka su ma'auninsu na daraja da girma da martaba shine ya zama kana da kuɗi yan jari hujja ne ba baka da kuɗi baka da kima baka da daraja su a wajen su da haka shawa suka ce dan me yasa Allah zai turo annabi talaka wa qalu laula wa qalu laula nuzila hadha alquran ala faƙalu suka ce laula nuzila hazal qur'an ina ma dai a ce wannan qur'anin an saukar da shi ne ala rajulin bisa ga mutum min al qaryatayn azim mai girma daga al qaryatun nan guda biyu suna nufin makka da ta'ifa domin maka da ta'ifa makotan juna ne kuma su ne manya-manyan birane a wannan lokaci a yankin larabawa da aka suka ce dan me yasa da Allah zai aiko annabi bai zaɓi ɗaya daga cikin manya-manyan mutane na waɗannan garuruwan guda biyu ba me suke nufi da babban mutum suna nufin mai kuɗi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗi ya tashi maraya babansa da ya rasu bai bar masa wani abu na a zo a gani ba na daga dukiya tumakai ya bar masa guda biyar da bayi ko guda biyu sai dan abin da ba a rasa ba da ya tashi maraya ya tashi talaka ya tashi bayi da abin hannu shi yasa Allah ya ce alam yajidika yatiman alam yajidika yatiman fa awa wa wajadaka dhallan ubangiji ya ce alam yajidka yatiman fa'awa ba Allah ya tadda kai maraya ba tare da haka ya kare ka domin maraici akwai hadari a cikinsa na farko akwai rashin gata a ciki tare da cewa annabi ya tashi bayi da iyaye amma Allah ya masa gata domin ya danka shi akan a hannun waɗanda suka kula da shi bayan mahaifinsa kakansa ya rike shi bayan kakansa babbansa Abu Talib ya rike shi wannan kariya ce da Allah subhanahu wataala ya bashi a lokacin da ya tashi maraya to sannan Allah madaukakin sarki ya ba shi shiriya domin da yawa wanda ya tashi maraya ɗayan biyu ne ko dai ya samu uban riko wanda zai sangartar da shi yana tsoron kada ya matsa masa sakamakon haka kuma sai ya sangarce har ya lalace ko kuma ma ya rasa wanda zai rike shin kwata-kwata to annabi ya samu uban riko sannan iyayen rikonsa ba su sangarta shi ba ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi ya ba shi shiriya shine ya ba shi manzanci shine ka dallan fahada ya same ka babu shirya tare da kai babu manzanci tare da kai amma kuma ya baka manzanci wa waje da ka kuma ya same ka a'ilan talaka marashin abin hannu fa agana ai fa agana ka kuma ya wadatar da kai ya baka wadatar zuci ya baka abin da kake da bukata zuwa gare shi na rayuwa to da haka wannan ayar sai ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin rashi ya tashi cikin kamfar abin hannu sakamakon haka ne da ya zo da batun manzanci kafirai suka ƙi imani da shi suka ce inda annabtar muhammadu gaskiya ce to sai a turo wani mai kuɗi mai kuɗin nan a makka yake ko a ba'ifa yake malai ce hasadan sun yi masa haka ne don hasada fasabbabu ikhrajahu min makka wannan shine sababi da dalilin da yasa suka yi yunkurin su kore shi su fitar da shi daga makka fa akhbara fi ma ya'ti to da haka Allah zai ba mu labari cikin ayoyi masu zuwa annal mala cewa dukiya laysa ya'izzu indahu ba ita ke sa mutum ya yi daraja ko girma a wajen Allah ba ta yadda in ba ka da ita kenan ka da daraja ba ka da girma a wajen Allah shi Allah ba wanne yake kallo ba shi yasa ya ce wa ma amwalukum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana صالحا فأ ce wa ma'amuwalikum wala auladukum da dai ba dukiyoyinku ko yawan ƴaƴayenku bane billati tuqarribukum indana zulfa suke ƙara muku kusanci a wajen mu ba haka bane ba domin kafirai suna ganin cewa yawan kuɗi shike sa kai daraja a wajen Allah yawan ƴaƴa suke sa kai martaba a wajen Allah sai Allah ya ce ba haka bane ba sai ce illa man amana sai dai fa wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aiki gari wa ula'ika to irin wa'annan masu imani da aiki na gari? lahum jaza'u bi'ifi suke da lada ninkin baninki bima amilu sakamakon ayyukansu wahum kuma sune ne fil ghurufati aminun amintattu cikin maka makan dakunan gidan aljanna Allah ka sa mu cikin su shi yasa ma ranar lahira ba rana bace ta ina da kaza ba rana bace ba ta ni mai kaza ne ba rana bace ba ta ga 'ya'yana. yau يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال رانا يا باتا أمفاني ولا بنونا هكذا يا ما باسا أمفاني illa man ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya wacce take kubutacciya daga shirka wankakkiya daga hasada wankakkiya daga girman kai wankakkiya daga bid'a wankakkiya daga dukkanin munafurci da ninkufarci to da haka Allah subhanahu wataala ya nuna cewa kusanci a wajensa ana samu ne da imani kusanci a wajensa ana samu ne da me da aiki nagari ba da kuɗinka ba ba da danginka ba ba da me ƴaƴayenka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda ya kuskura aikinsa ya baya da shi a ranar lahira aikinsa bai sa an yi gaba gaba da shi ba a'a aikinsa yasa aka bar shi can baya saboda bai yi abin kirki ba to lam yusri bihi nasabu dangantaka sa ba za ta sa a yi gaba da shi ba idan ta kamar ka kai dan annabi ne Allah ya bada misali da dan annabi Nuhu da bai yi aiki na kwarai ba Allah subhanahu wataala ba zai saurare shi ba a lahira in takamar ka kai uban annabi ne Allah ya bada misali da baban annabi Ibrahim da bai yi aiki na kwarai ba ɗansa ba zai amfana masa komai ba in takamar ki matar annabi ce ke ga misalin matar Nuhu da matar Lutu da ba su yi aiki na garba a ranar lahira mazan su ba za su na musu komai ba to amma matukar kika yi imani ko kai imani to ko iyayenka ba su yi ba kai sai ka shiga aljanna ka basu ko iyayenka kafirai ne Allah ba zai ce to ai dan kafirai bane ba ruwansa da iyayenka abin da ya tambaye ka kai karan kanka wala tazir waziratun wizra ukra wata rai bata daukan alhakin wata ga matar fir'auna mijinta yafi kowa kafirci a duniya amma tun tana duniya Allah ya mata albishir ya aljanna ce aka ma nuna mata gidanta a aljanna wa daraba Allah mathalan wa daraba Allah lil ladina kafaru ra'at fir'auna idh qalat rabbi ibn li إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني Allah ya ce wa darballahu masalan Allah ya buga misali lillazina kafaru ga kafirai dan su sani cewa imani Allah yake da su bukatar mutane su yi idan kai imani ba ruwansa da iyayenka ko kakanninka kai a karan kanka zai maka hisabi da kanka imra'ata fir'auna ga mata fir'auna nan idh qalat yayin da tace rabbi bin li indaka baitan fil janna ya Allah ka gina min gida a wajenka a cikin aljanna Abdullahi dan Abbas yake cewa lokacin da Fir'auna ya gane matarsa ta musulunta ta yi imani da Annabi Musa sai yasa aka daure ta daman yana da turakun da yake daure mutane yasa ai musu azaba da Allah ya ce wa fir'auna zil autad fir'auna ma'abocin turaku shine turakun da yake sa a daura mutum a azabtar da shi idan yayi imani da annabi Musa to da aka sa wannan matar tasa asiya aka ɗaɗɗaure ta ane mata gashin kuma a cikin rana rana ta take a tsananin sahara da zafi sai a zo a ɗaure mutum a babban kare kafafuwansa da hannayensa a ɗaɗɗaure. kuma a sa idansa yana kallon rana ɗin, wani lokaci ma har a rinka kunna masa wuta ta ƙarƙashinsa ana gasa shi sama zafin rana kasa zafin wuta to a wannan lokaci da yasa ake wa matarsa wannan azaba ta tabbatar da cewa ajalinta ya kusa ta kusa ta mutu sai take addu'a ya Allah ka nuna min gidana a aljanna ka tsiratar da ni daga fir'auna da mummunan aikinsa ka tsiratar da ni daga azzalimai abdullahi dan abba zai ce kawai sai aka ga tana dariya wuta fa tana gasa ta ta kasa rana tana gasa ta ta sama amma aka ga tana kallon sama tana dariya ya ce domin Allah ne ya sa mala'iku suka buɗe mata sama suka nuna mata gidanta a aljanna kafin ta cika shi ne rabbi bin ile inda ka baitan filjanna janna wa na min Fir'aunan amalihi wa najjini min alqawmi zalimin da haka yan uwa wannan yake nuna cewa imanin ka ne jarin ka ne ribar ka ne tsirar ka a ranar tashin alkiyama tare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala amma ba dukiyarka ba amma ba 'ya'yanka ba amma ba dukkan wani abu da kake takama da shi na abin duniya ba da haka mala yake wa inna mal madaru ala taqwa kadai abinda ake lura da shi shine tsoron Allah mutum waqti ya ruhu ta'ala da kuma zabin da Allah ya yi wa bawa idan Allah ya azurta ka da tsoronsa kuma ya zabe ka ya sanya ka cikin sa na kwarai to wannan kai kai riba kai kai nasara Allah ka azurta mu da tsoron ka kuma ka zabe mu ka sanya mu cikin ka na kwarai da haka ayoyin da zamu karanto a nan gaba za su nuna mana abinda malam ya mana shimfiɗa da shi na kan cewa imani shine abin kallo ba abin abin duniya ba me Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alaihim wa atainahu min al ma جرحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله يجي إن قارون لله حقيقة قارون كان من قوم موسى يكسن شيء daga cikin mutanen annabi Musa abin nufi banu isra'ila ne shi ya yi zamani da annabi musa a wani kaulin ma aka ce dangi ne na jini da annabi musa alaihi salatu wassalam shi ne ma ce ibnu ammihi dan baffan annabi musa ne shi wa shi karuna kalmar karuna malamai suka ce asalin sunan shine ƙaurahu ko ƙurahu da yaren ibraniya yaren da aka saukar da attaura da shi to amma sau da dama tsakanin yaren ibraniyanci da yaren larabci kamar dan juma ne da dan jummai akwai inda sukan haɗu a wasu kalmomi akwai inda sukan haɗu a waɗansu sunaye da aka sunan a yaren ibraniyanci asali shine ƙura amma a wajen larabawa ba haka suke furta shi ba sai su ce ƙarun kamar me kamar imram imram a yaren ibraniyanci a larabci sai a ce imran shi yasa duk inda zaka karanta kissa imran imran a qur'ani da sunan imran inda zaka koma cikin at-taura ba lafazin imran zaka gani ba sai dai imram imram imram duk inda zaka karanta sunan karuna a qur'ani inda zaka koma cikin at-taura ba karuna zaka gani ba sai dai kaga qura idan kaga qura a cikin at-taura shine dai karun a cikin al-qur'ani to larabawa sukan ɗauki sunaye na ibraniyanci su mai da su larabci sannan su gina su akan ma'auni irin nasu na larabci kaga sunan qarun alauzani fa'ul kamar dalut kamar jalut wasu daga cikin malaman luga suka ce asali daga karantu shay'a bi shay'in na hada abu kaza da kaza da ka sai zama qarun mai hadawa saboda me saboda arun ya hada dukiya da me da rowa gashi ta fuskar kudi dai yana da kudi a ba ta fuskar rowa kuma zumbuli ne kakan marowata ta fuskar kyakkyawan asali yana da kyakkyawan asali domin yana da dangantaka da annabi musa alaihi salam ya hada jini da annabi musa kaga ai ya hada babban asali ko to amma kuma kafiri ne ya hada wani abu da wani abu ya hada kyakkyawa da mummuna da haka Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa lalle qarun ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa da haka mala ya ce ibnu ammihi dan babban annabi Musa ne yashar shi babban annabi Musa din shine yashar ibnu qahis dan qahis ibnu lawin dan lawin wa Musa shi ku annabi Musa ibnu imran dan imran ne ibnu qahis dan qahis ne ibnu lawin dan lawin kenan kaga sun hadu ta wajen me iyayensu maza da annabi musa da karuna kazan suke wannan abin da malaman tafsiri sukan kara da shi kenan zahirin dai qur'ani kawai ya ce inna qaruna kana min qaumi musa qaruna ya kasance cikin mutanen annabi musa to kaga mutanen annabi musa ko sune banu isra'il shin yana kuma da dangantaka ta jini to wannan shine kuma karin da malaman tafsiri sukan yi riwaya ce daga abdullahi dan abbas yace kwarai sun hada jini da annabi musa alaihi salam amma waɗansu malaman suka ce ba ta wajen uba suka haɗu ba ta wajen uwa suka haɗu wasu kuma suka ce ta wajen uba suka haɗu wasu suka ce ta wajen uban ma karuna baffan annabi Musa ne domin karuna dan uwan Imrana ne Imrana kuma shine mahaifin annabi Musa da Imrana da karuna dukkanin su ƴaƴan Yasharu ne Yasharu kuma shine kakan annabi Musa kenan karuna kawu ne na annabi Musa ko baffa amma a wani kaulin aka ce a'a ƴaƴan maza suke abin nufi kazin suke aka ce ta fuska biyu suka haɗu karuna sun haɗu da annabi musa ta wajen uba kuma sun haɗu ta wajen uwa abin nufi dai lalle ka sani karun yana da asali mai kyau yana da dangantaka da annabi musa alaihi salam ta wajen uwa da ta wajen uba to malaman tafsiri suka ce me hikimar kawo magana karuna a qur'ani karuna dai ba dan wannan al'umma bane ba ko ba haka ba dan al'umar annabi Musa ne al'umar annabi Musa kuma ta dade da wucewa a tarihi shi kansa annabi Musa mafi karancin lissafin malaman tarihi da suke faɗa tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara dubu biyar sai da annabi Musa ya bar duniya da shekara dubu biyar sannan aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka haife shi ma kaga nisan yana da yawa to me hikimar ɗauko tarihin annabi Musa da wani kafiri da aka yi a zamanin sa a kawo shi zuwa ga al'umar annabi Muhammad a yi kokarin buga musu misali da shi sai malaman tafsiri suka ce dalilin da yasa ne akwai matukar kamanceceniya tsakanin annabi Musa da mutanensa da annabi Muhammad da mutanensa da yawa abin da ya faru ga annabi Musa a tarihi cikin da'awa ya faru ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sau da dama sai Allah ya rinka hada kissosun guda biyu misali banu isra'il al'umma ce masu tambayar kwakwa tambayar ya aka haife ka tambayar kure ga annabawansu to larabawan makama suna da wannan ɗabi'a shi yasa Allah madaukakin sarki ce am turiduna am لكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يسألك أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب عفونا عن ذلك وأن ce an turiduna an ta salu rasulakum lallai so kuke kuke tambayar manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka yi ta tambayar annabi Musa a dace ma'ana ɗabi'ar da mutanen annabi Musa suka yi masa na matsa masa da tambayoyi dan su kure shi ba wai dan su fahimci addini ba to irin wannan dabi'ar mutanen Makka ma suna da ita kaga wannan shine hikima ta farko da yasa Allah yakan ɗauko kissar annabi Musa ya kawo ta zamanin annabi Muhammad ya buga misali da ita a wata ayar yace yas'aluka ahlul kitab lallai ma'abuta littafi suna yawan tambayar ka an tuna alaihim kitaba min sama cewa ka saukan musu da littafi daga sama sai ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik an tambaye annabi Musa tambayar da tafi haka da aka a lokaci guda Allah yana hakaito masa irin abin da annabi Musa ya game da shi na fitinar al'umma dan shi ma ya san zai iya faruwa zai iya gamuwa da wannan koma ya gamu da shi sannan kuma manufar shi shine yayi hakuri kamar yadda Musa ya yi hakuri shi yasa ma gurungum a wata ayar sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la kunu kada ku kasance kallazina azau Musa kamar irin waɗanda suka yi ta cutar da annabi Musa ma'ana kar ku yi ɗabi'a irin tasu fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi daga miyagun maganganun da suka yi ta gaya masa wa kana inda wajiha lalle annabi Musa ya kasance mutum ne mai alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbatar cikin sahih al-bukhari sau da dama idan aka gaya wa annabi wata magana da ta bata masa rai wani kafuri ya gaya masa bakar magana ko ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya masa habaici idan ran annabi ya ɓaci sai kuma ya tuno da annabi musa sai ya ce rahimallahu akhi musa laqad udhiya bi aksara min hadha fa sabar Allah ya ji kan ɗan uwana annabi musa an cutar da shi da sama da abin da aka cutar da ni da shi amma yayi haƙuri da haka ni ma zan yi hakuri to da haka malamai suka ce wannan ita ce hikimar ɗauko kissar annabi musa da haɗa ta da kissar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam dan a buga masa misali da halin annabi Musa da halinsa da halin mutanen annabi Musa da halin mutanensa da irin matsalolin da annabi Musa ya game da su shi ma ya san zai game da irin waɗannan da haka ya haƙuri kamar yadda annabi Musa ya yi bahaushe ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa irin waɗannan abubuwa suna da yawa cikin misalai na alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ta kawo su to sannan malamai suka ce hikima ta biyu wajen faɗar kissar karuna da annabi Musa a cikin alkur'ani dan a nuna maka cewa karuna yana da dangantaka da annabi musa amma dangantakarsa ta hana shi ya ci mutuncin annabi musa ba saboda me saboda kafircinsa saboda me saboda yana ganin yana da kuɗi to irin wannan matsalar ita a ƙashin kanta annabi ya gamu da irinta a dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu kuɗi amma tare da haka ba su raga wa annabi ba kuɗin su da giyar kuɗi ta ɗebe su suka ci mutuncinsa suka wulakanta shi to sai Allah yake so ya gaya wa annabi irin haka ta taɓa faruwa a baya a tarihi hakan kuma bai sa annabawan sun yi tawaye ba ko sun yi zuciya ba ko sun ce mun daina isar da sakon ba suka yi haƙuri suka jure domin idan ka ɗauki walidi ɗan mugira mutum ne mai kuɗi a magarin makka amma giyar kuɗi ta ɗauke shi yayi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta cin mutuncinsa yayi ta bata masa yayi ta wulakanta shi kuma idan ka bibi salsala yana da dangantaka ta jini da annabi haka nan idan ka ɗauki Abu Lahab mutum ne mai kuɗi matarsa ma haɗi kirari take da cewa in gwalagwalanta za su kare sai sun kare wajen taga bayan annabi Jiyar kuɗi ta ɗebe su tare da cewa suna da dangantaka da annabi amma suka yi ta wulaƙanta shi to irin wannan abin shi ya faru da annabi Musa shi yasa aka kawo kisa karuna wanda shi yawa annabi Musa irin wannan wulakanci dan a rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suke masa wulakanci irin wannan waɗanda su ma suna da dangantaka ta jini da shi da haka Allah subhanahu wataala ya kawo wannan yake gaya mana inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim lalle hakika qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa amma fa baga alaihim sai ya musu tawaye sai ya musu girman kai sai ya musu dagawa malam yace wa kana min as-sab'in alladhina ikhtarahum Musa lil munajati ka sani qaruna yana daga cikin mutum 70 din nan da annabi Musa ya zaba dan su je su ga su gana da Allah wa Musa qaumahu فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك ubangiji ya yace waktara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi musa ya zabo mutum saba'in daga cikin mutanansa dan su zo su gana da Allah abin da ya faru shine lokacin da annabi musa ya zo ya gaya wa banu isra'ila cewa shi dan aikin Allah ne kuma ma yana magana da Allah sai suka ce ba za mu yi imani da kai ba inda gaske ne kai kana magana da Allah to mu ma ka tafi da mu mu je mu yi magana da shi sai Allah madaukakin sarki ce zabo mutum 70 daga cikin su su zo su wakilci sauran zan yi magana su je da haka ku annabi musa ya zaɓo wannan mutum saba'in to cikin waɗannan mutum saba'in nan akwai karuna a ciki kaga wannan yake nuna maka cewa me asalin karuna ɗin yana da imani kamar yadda malamai suka ce ya yi imani da addinin annabi yakub amma daga baya me ya kai shi zuwa ga halaka me ya kai shi zuwa ga taɓewa da hasara shine giya kuɗi da Allah maɗaukakin sarki azurta shi da shi yau sau da dama mutum za ka same shi mai imani ne amma a lokacin da yake talaka amma da zarar ya yi kuɗi sai ya rinka ganin imanin gidadanci ne daman talauci ne sau da dama mutum za ka rinka ganin sa a sahun gaba ana sallah a lokacin da bai da kuɗi amma da zarar ya yi kuɗi sai ya rinka ganin kai sallan nan fa zuwa da wuri sai dai in bukatar ka baka biya ba sai dai in babu wasu harkoki amma matuƙar kana da harka ka bari kawai sai an tayar da sallah ka zo ko a sawun gaba ka dane faida kamar yadda ake cewa da haka Allah yake kalla innal insana la yatgha hakika kalla innal insana la yatgha ce kalla haƙiƙa innal insana wani mutum la ya ɗaga yakan yi ɗagawa an ra'ahu stagna musamman idan ya ga yana da wadata musamman idan ya ji aljihunsa akwai kuɗi musamman idan ya ji bayi da wata matsala to sai ka ga yana kowa kallon hadarin kaji yana ganin babu wanda ya isa sai shi kai hatta allan da ya yi shi ma yana ganin bai isa ya sa shi ba ko ya hana shi to irin wannan matsalar ita karu ne ya gamu da ita da dai kam yana daga cikin mutanen kirki da dai kam mai imani ne amma daga baya da ya samu kuɗi to sai yake ganin addinin nan fa bata lokaci ne hidimar kuɗinsa ta fi masa komai da haka mala yace fa sami a kalamallahi yana daga cikin waɗanda suka je ganawa da Allah da Annabi Musa ya zabe su su saba'in har ma yana daga cikin waɗanda suka ji zancen Allah din domin da Annabi Musa ya je da waɗancan mutum saba'in ɗin sai kuma yayi magana da Allah a gindin Sina kuma Allah ya mayar masa kuma suka ji to amma duk da haka da suka ji a madadin su imani sai suka ce lan nu'mina laka wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra فأخذتهم الصاعقة وأنتم تن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Allah ya ce wa iz qultum ya Musa ku tuna yayin fa da kuka ce da annabi Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu yadda da kai ba ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jahra sai mun ga Allah din kiri da mu bayan Allah ya yi magana sun ji sai kuma suka ce to ba mu yadda ba Musa in dai da gaske ne har ya shi yake magana to ya fito mu gan da haka Allah ya ce fa aka zakku musa'iqatu ta ke sai tsawa ta kama ku saboda wannan kalma kadai da kuka faɗa ta yi tsageranci ta zama izgilanci ga Allah subhanahu wataala shi yasa ma Allah madaukakin sarki ce afatatma'una an yu'minu lakum afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allah thumma yuhadrifunahu min بعد ما Allah ya ce شن tsammanin za su yi imani da ku alhalin wani bangare daga cikin su sun kasance suna jin zancen Allah amma kuma sai su jirkita tashi wata kauli na malaman tafsiri suka ce zancen Allah a nan shine wancan mutane da aka tafi da su dutsen dursina Allah ya magana suka ji wasu malaman suka ce a zancen Allah a nan shine at-taura to dai Allah ya tabbatar cewa sun ji zancensa amma kuma ba su yi imani ba da haka mala ya ce har shi karu ne yana daga cikin waɗanda suka je suka ji zancen Allah thumma hasada Musa sai daga baya hasada ta kama shi game da sha'anin annabi Musa ala risalatihi bisa ga manzancinsa wa Haruna da ɗan uwansa Haruna ala imamatihi bisa ga jagorancinsa fara'a nafsahu sai yake ganin kansa shi karuna a min minhuma ya fi su cancanta hima da matsayin da suke a kai bi sababi kasrati malihi saboda yana ganin shi yana da yawan kuɗi tunda ya fi su kuɗi ya kamata a ce shi ne annabin Allah ɗin. tunda ya fi su kuɗi ya kamata ya zama cewa shi ne shugaba a cikin banu Isra'ila ba su ba to daman wannan illar tintintin tala akwai ta cikin banu isra'ila suna ganin annabawa in ba su da kuɗi to ba su ya kamata su zama masu annabta ba wa qala lahum nabiyuhum wa qala لهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال رحمة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء عليم Allah ya ce wa kala lahun nabiyuhum annabin su ya taba cewa da su su wasu banu isra'ilawa inna Allah haqiqa Allah qad ba'atha lakum taluta malika ya tashi taluta ya zamo sarki akan ku mana ya zabe shi qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya zai zama mai mulki a kanmu wai suke mayarwa da Allah wannan amsa da ya gaya musu ta harshen annabinsu wa nahnu ahqu bil mulki min ai mu mun fi cancanta da mulki walam yuta sa'atan min almal domin ba shi da yawan kuɗi da aka so a wajen su in baka da yawan kuɗi baka da kima baka da daraja baka da martaba bai kamata baka zama annabi bai kamata baka zama mai mulki to da haka mala yace sai yake ganin shi karuna ya fi annabi Musa cancantar annabta ya fi annabi Haruna cancantar shugabanci shine fa baka alaihim sai ya musu tawaye bil kibri ta hanyar girman kai wal uluyi da nuna daukaka wa kasratil mali da nuna isa da kuɗi Allah ya ce wa atainahu mun bashi min al taskokin arziki ma inna mafatihahu abinda mabudansa kadai latanu bil usbati ulil quwwa katti majiya karfi in sun dauka sai kaga suna layi kamar ba za su iya kaiwa ba saboda nauyin mabudan kadai lafazin tanu'u daga na'a ya nu'u bi ma'ana mala ya milu waɗansu malamai suka ce daga hamaltul himla fa abi bi ma'ana fa asqalani sukan ɗauki abin amma saboda nauyinsa sai su rinka tafiya da kyar ko ma su rinka tangaɗi kamar za su faɗi me Allah yake so ya nuna mana anan yawan dukiyar da ya ba karuna ba fa wai kudin aka faɗa ba mabudan kawai na suto suto na kuɗi da yake da su ƙatti majiya ƙarfi da kyar suke ɗauka in sun ɗauka kuma kamar ba za su kai ba to menene usba ƙatti ɗin da ake nufi anan waɗansu malamai suka ce ƙattin su daga uku zuwa goma domin adadin uku zuwa goma ana ce da shi usba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ga waɗanda suka yi wa nana Aisha sharri da kage mutum uku ne amma sai Allah ya kira su da usba innal ladhina ja'u bil innal ladhina ja'u bil ifki usbatun شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da magana ƙarya da kage da kazafi ga uwar mu'mine Aisha Allah ya kara mata yadda usbatun minkum mutane ne wanda suka kai adadin a kira su da usba minkum daga cikin ku to adadin su nawa ne uku ne hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari na Aisha ta ce lokacin da ayoyi suka sauka Allah ya ƙaryata waɗanda suka yi mun ƙage da sharri sai annabi ya sa aka kamo mutum uku aka yi musu bulalar kazafi waɗannan mutum ukun akwai misbah ibn usafa akwai hassan ibn sabit akwai kuma hamna bintu jahash kaga mutum uku Allah ya kira su da sunan me usba kenan adadin mutum uku ana kiran su da suna usba to ko da a ce ukun muka tsaya a kansu karti majiya karfi tunda bayan Allah ya ce da su usba kuma ya ce ulil quwwa masu karfi ba sa iya ɗaukan mukullan suto suto na kuɗin karuna sai da kyar in ma sun ɗauka suna tangal tangal kamar za su faɗi me wannan yake nunawa yana da kuɗi da yawa kuma ka sani ya kai dan uwa su tofa ba irin na yanzu bane ba wai su tan masara bane su tan shinkafa su tan gero a'a su to ne na zinare da azurfa kamar yanzu ne a ce su to ne na dala da stalin pound da euro ai ka san ba su tan wasa bane ba kuma malaman tafsiri suka ce kar ka dauka ma mukullin na karfe ne irin mantara mantara kuban nan ba irin su bane ba mukulli ne na fata mukulli ne na fata amma saboda taruwarsa da yawansa ya sa katti da kyar suke dagawa in sun daga kamar za su faɗi a wani kaulin wasu malaman suka ce adadin ma kattin ya kai goma domin adadin katti ma in ya kai goma ana ce da su usba ya'yan annabi yaqub yan uwan yusuf su goma ne kuma Allah ya kira su da usba iz qalu la yusuf iz qalu la yusuf ila أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال ce izqalu katina yayin da yan uwan annabi yusuf ya'yan yaqub suka ce da mahaifinsu la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna mun gane yusuf da dan uwansa su baba yafi so sama da mu wa nanu usba ga mu kuma usba ne adadin su kuma sun goma ne to da haka waɗansu malaman luga suka ce usba sukan kai ma goma sha biyar wasu suka ce sukan kai ashirin wasu suka ce sukan kai arba'in wasu suka ce iya kololuwarsu saba'in katti saba'in da kyar suke ɗaga mukullan su to su to na ƙaruna na kuɗi wannan yana nuna ba ƙaramin mai kuɗi bane ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa atainahu mun bashi min alkunuzi taskokin arziki ma inna mafatihahu abinda kadai mabudan sama latanu bil usbati wal quwwa yana yin nauyi ga katti majiya karfi in sun zo dauka ya yace ai tafquluhum tana nauya ya su falba'u litadiya ba nan ta bil usbati ba ce ta ta'diya وعدته قيل وعدتهم قيل عدد سوكتين أو أن قول أنشي سبعون سو سبعين وقيل أو أن قول أنشي أربعون سو أربعين وقيل أو قول أنشي عشرة سو قومني وقيل غير ذلك أو قول كما أنشي بهكبا أبن نفي ديدك أكو حزوا سبعين هو أني كفسر هذا أسبا كاي da nassin qur'ani da kuma nassi na malaman lugar larabci ubangiji ya ce iz qala lahu qaumuhu iz qala lahu qaumuhu la وافرح إن الله لا يحب الفرحين إذ tuna yayin da kala lahu qaumuhu mutanen karuna suka ce da shi ana nufin muminan cikin al'umar annabi Musa suka zo dan su wa karuna wa'azi dan su wa dan uwansu nasiha shine malai yace almu'minuna min bani isra'il muminan cikin banu isra'il haka ya kamata idan an ga wani mai kuɗi yana abin da ya ga dama kar a ce ba ruwan mu kar a tsorace shi a samu masu hankali da sanin ya kamata waɗanda ba kwaɗayin abin hannunsa zai kai su wajensa ba yan uwantakar musulunci ce da yanke masa hanzari su tashi su je su yi masa gargaɗi gargadi su tashi su je su yi masa wa'azi su tashi su je su nuna masa abin da ya kamata yi da dukiyarsa domin ba girin girin ba mai kada giyar dukiya ta dauke shi watan wata rana zai iya dawowa talaka yau sau nawa mai doki ya koma kuturi idan kuma ba su yi masa wa'azi ba suka kyale shi dan tsoron kuɗin sa ko dan kar a ce da su makwadaita ko dan kar ya wulakanta su to idan sharri ya zo zai game su baki ɗayan su ne da haka wannan yasa aka samu masu imani masu hankali masu tunani cikin banu isra'ila suka je suka samu karuna suka ce da shi la tafra ka daina fa dagawa ka daina fa girman kai ka daina fa wuce gona da iri bi kasratil mali dan kana ganin kana da yawan kuɗi inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu dagawa baya son masu wuce gona da iri baya son masu nuna isa dan ya ba su kuɗi to anan kalmar la tafrah kada kai takama kada kai kafafa kada kai kafulle kada kai alfahari malamai suka ce kalmar farahu a qur'ani tana zuwa da ma'ana guda biyu ne akwai farahu shukrin akwai farahu batarin akwai farin ciki shi ma farahu ake ce da shi akwai farahu wanda kuma ake fassara shi da alfahari nan da aka ce da karuna la tafrah kada kai alfahari idan Allah ya baka abu yana son kai farin ciki amma baya so kai alfahari baya son ka nuna kafi kowa ka isa kowa bai isa ba sai kai saboda kana da kaza da kaza da kaza na abin duniya da aka irin farin cikin da aka hana karuna nan shine abin da Bahaushe yake cewa alfahari shine Allah subhanahu wataala yake cewa falamma nasu ma zukiru bihi falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وإذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لا تحسبن الذين يفرحون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce farihu farihu farihu malamai sukan fassara da alfahari alfahari alfahari idza qala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanansa suka ce da shi kada kai alfahari to amma waɗansu ayoyin na Qur'ani in muka kalla sai mu ga kuma Allah yana yaban masu alfarahu to anan kuma ana nufin farin ciki da godiya ga Allah bisa ga wata ni'ima da ya maka kamar yadda ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويرزقون ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaga anan kuma sai yace farihina bima atahum Allahu min fadlihi a wata ayar kuma cikin suratul rum sai yace wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah wa yawma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa alazizur rahim da haka dai ya yan uwa farin ciki idan Allah ya maka nema wannan abun yabo ne amma alfahari wannan kuma abun zargi ne wannan shi ke kai ga duk wanda Allah ya wasa yayi masa wata ni'ima in yayi shi karshe sai Allah madaukakin sarki ya kwace karshe sai ya shiga halaka karshe sai ya tabe sai ya hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu yayan uwa game da waɗanda suke cikin list na tallafin marayu akwai da yawa waɗanda an sanar da cewa za a tantance kuma yau an fara amma da yawa ba su halarta ba da haka ana tunatar da su waɗanda suka san cewa akwai sunansu su yi ƙoƙari su halarta a inda ake tantancewa don a ci gaba da tantance su sannan kuma wannan kofa dai har ila yau a buɗe take ta wannan tallafi da wannan asusun ɗangata asusun lahira da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon shiga cikin wannan gudunmawa da wannan garaɓasa Allah madaukakin sarki kuma mai ya karba mana wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh